Nelson Mandela. The voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya suna na sarfil hashin gumel tare da babaya ko makiyar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar alhamis 15 ga watan oktoba na shekarar 2020 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To Sarfilu jami'a Amurka da haka ba alhakin kare zaben shugaban kasa da ke tafe suna kira ga daukar matakai sabili da akwai yiwuwar ranar uku ga watan Nuwamba da ranaku masu biyowa ka iya fuskantar ba harin yanar gizo kadai ba har ma da tashin hankali. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya bayyana karara cewa amurka tana karfafa dangantakarta da saudi arabia inda yake sanar da cewa amurka za ta gina sabon ofishin jakadanci a babban birnin kasar riyadh a jiya laraba kuma magoya bayan kungiyar 'yan kamaru masu neman mafaka a amurka suka yi allah wadai da dawowa da mutanen su gida suna faɗin cewa za su iya fuskantar tsangwama idan sun dawo gida bayanan labaran kenan aka saurara a cikin shirin za a ji cewa a karin farko tun bayan naɗin sabon sarkin zazzau ambasada ahmed sani nuhu malli ya kai wa gwamnan jihar kaduna ziyara magasudin zuwan mu nan eh, da ni da 'yan majalisar sarki da 'ya'yan sarki da sauran hakimai mun zo ne domin mu nuna mu da farin cikinmu ga mai girma gwamna da cabinet din shi. A daidai lokacin da Majalisar Dokokin Najeriya ta fara nazarin kasafin kuɗin shekara mai zuwa an gargaɗi duk ministan da ya ƙi gurfana gaban majalisar. Dauke aniyar cewa duk wanda aka kira a ranar da ya kamata a kira sa bai zo ba to mun tabbatar cewa baya buƙatar kasafi a nashi ma'aikata kuma za haka sakamakon za ta zama. Sai ku hana Kwarai da gaske. haka kuma za mu tsallaka jamhuriyar Nijar domin jin irin takun saka da aka shiga game da kwangilar buga lasisin tuki sai kuma shirin domin iyali da giras Alheri Abdu za ta kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. jama'ai a fadin amurka da aka baiwa alhakin karin zaben shugaban kasa da ke tafe suna kira ga daukar matakai sabili da akwai yiwuwar ranar uku ga watan nuwamba da ranaku masu biyowa ka iya fuskantar ba harin yanar gizo kadai ba har ba da tashin hankali ba hukumomin tarayya ne suka ba da wannan kashedin ba amma jami'an jihohi da wasu ne ke faɗin cewa gangamin yakin neman zaben kasar waje ka iya haddasa matsaloli kama daga kananan tashin hankali zuwa wasu munanan abubuwa da ka iya faruwa jinkirin fitar da sakamakon zaɓe da sake kirga ƙuri'u ka iya haifar da zanga-zanga na yunkurin mamaye ofishin zaɓe a cewar jami'an zaɓe da suke tare da hukumar harkokin cikin gida ta jihar new jersey a cikin wani kashedi mai barazana a ƙarshen watan satumba wasu jihohi da jami'an kananan hukumomi ba su ɗauki wannan batu da wasa ba musamman bayan da hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a cikin wannan wata ta wargaza wani shiri da wata kungiyar masu tsaurin ra'ayi mai kin gwamnati ta yi na awon gaba da gwamnan jihar michigan na democrat gretchen whitman sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya bayyana karara cewa amurka tana karfafa dangantakanta da saudi arabia inda yake sanar da cewa amurka za ta gina sabon ofishin jakadanci a babban birnin kasar Riyad. a jiya laraba mark pompeo ya karbi bakoncin ministan harkokin wajen saudi arabia yarima faisal bin farhan al saud a ma'aikatan harkokin wajen amurka domin fara wata tattaunawa yana bayyana abin da ya kira shaidan shirin fahimtar juna da zammar faɗaɗa dangantakar shekaru 75 tsakanin ƙasashen biyu. Amurka tana shirin sayan eka 26 na filaye domin gina sabon ofishin jakadancin Amurka a Riyadh. Pompeo yana faɗa a wata sanarwa da aka shirya. ya ce wannan aiki da kuma sabon karamin ofishin jakadanci a jidda da wasu ayyuka da ke gudana da wani sabon dan kwangila ke yi a daran ya nuna jarin da amurka ta zuba na sama da dala biliyan guda sanarwar pompeo na zuwa ne yayin da yake shan suka daga wasu 'yan majalisar wakilai na kokarin sayarwa saudi arabia makamai ta majalisar dattawa a cikin watan mayun shekarar majalisar dattawan ta cewa da sayar da makaman tana nuni da wasu damuwa akan kashe ɗan jaridar na washington post jamal khashoggi da saudiya ta yi da wasu ayyukan cin zarafin bil'adama da gallazawa fararen hula a yaki da saudiya ke jagoranta a yamal gwamnatin trump ta sarwa riyad makamai na dala biliyan takwas a wani mataki da ta ayyana na gaggawa batun da sakataren ya ce yana da muhimmanci ga dakile barazanan iran a jiya laraba magoya bayan kungiyar 'yan kamaru masu neman mafaka a amurka suka yi allah wadai da dawo da mutanensu gida suna faɗin cewa za su iya fuskantar tsagwama idan sun dawo gida wasu a kamaru sun ce waɗanda ke neman mafakar su ne suka haddasa tashin hankali a yankin 'yan awarin ƙasar kuma za su iya fuskantar hukunci amma ma'aikatar yada labaran ƙasar tana da kyakkyawar fata ga dawowa da mutanen sama da 'yan ƙasar kamaru 20 ne suka taru a jiya laraba a filin saukan jiragen ƙasa da ƙasa na birnin duwala suna jiran isowar 'yan uwansu da aka ta sauke su daga amurka jennifer moni mai shekaru 27 da haifuwa ta ce tana jin tsoron cewa yayanta ya shiga hadari idan aka dawo da shi kasar kamaru ta ce a bare ne ya arce daga yakin 'yan awarin yankin kamaru masu amfani da harshen ingilishi you are either afraid of separatist fighters or you are afraid of the military and leaving these regions and going ta ce ko kana jin tsoron mayakan 'yan aware ko kuma tsoron sojoji kana barin yankunan ingilishi ka koma bangaren masu faransanci na kamaru su kuma 'yan gwamnati suna kallon ka a matsayin dan aware ka kuma bar kamaru ka je amurka domin neman mafaka nan kuma an taso yarka zuwa inda baka da zaman lafiya baka da wata walwala wannan take haƙƙin bul'adama ne ita dai gwamnatin kamaru ba ta tabbatar da batun taso yar mutanen ba ko kuma tana jiran isowar wasu mutane daga amurka To an jima kaɗan baba zai sake dawowa da ci gaban labaran, amma kafin nan za zamu leƙa jihar Kaduna. inda mai martaba sabon sarkin zazzau da majalisarsa suka kai ziyara farko gidan gwamnati kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da isa laula ikira ya haɗu mana gwamnan jihar kaduna da ya marabci sabon sarkin zazzau ambasada ahmadu a wannan ziyara ta farko zuwa gidan gwamnatin jihar kaduna ya ce ya zama wajibi sabon sarkin ya haɗa kawunan gidajen sarakunan zazzan da suka nemi sarautar a baya mai martaba ina matukan farin ciki da wannan ziyara da aka yi mana mun ji daɗi kwarai kowane ɗan sarki yana son ya zama sarki amma allah sarki ɗaya yake yi allah ya amfani ya ƙaddara mu da muke gwamnatin jihar kaduna ni da sauran abokan aikina la ya ƙaddara kai ne sarkin zazzauna sha tara na fulani allah ya ja zamanin sarki allah ya taya karko hakika duk lokacin da aka yi gasa kan wani abu akwai wanda zai samu akwai wanda ba zai samu ba haka allah ya ƙaddara roƙon da nake mai martaba sarki shine duk abin da ya faru baya a ja layi a jawo kowa jiki domin haɗin kai shine zai kawo ci gaba da zaman lafiya a masarautar mu ta zazzau da kuma jihar kaduna gaba daya tun bayan sanar da sunan ambasada ahmad bamalli a matsayin sabon sarkin zazzau dai ake ta yawo da raɗe-raɗe da rabuwar kawunan gidajen sarakunan zazzau amma dai sabon sarkin zazzan ya yi amfani da wannan ziyara da ya kawo da ya ce dukkanin kawunan gidajen na haɗe Makasudin mu nan eh, da ni da 'yan majalisar sarki da yayan sarki da sauran hakimai mun zo ne domin mu nuna godiyanmu da farin cikinmu ga mai girma gwamna da kabinet din shi a kan nadin sarauta da aka yi na gaji ubana mai martaba sarkin zozo alhaji shehu idris allah ya mashi rahama eh, kuma muna son mu jaddada ma mai girma gwamna cewa mutanen zaria sun karbe mu hannu biyu a wannan al'amari da ya same mu kuma duk gidajen sarautun nan an zo ana tafe gaba daya ba abinda wayansu suke tunani ba saboda muna nan ne a dinke uwa ɗaya uba ɗaya. Tuni dai ɗaya bayan ɗaya waɗanda suka nemi sarautar zazzau ɗin suka mu baya ga sabon sarkin zazzau idan banda ɗaya daga cikin da ke kalubalantar naɗin sarkin da ya ce ya saba wa ƙa'idar da aka shimfiɗa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. agai da na ikra har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai gaba baya dawo da ci gaban labaran duniya yayin da tattalin arzikin duniya ke farfadowa daga annobar corona virus shugabannin sashen kuɗi a ƙungiyar manyan ƙasashe 20 mafiya tattalin arziki a duniya ta g20 sun faɗa a jiya laraba cewa za su yi iya kokarin su su taimaka wa kasashe masu shan wahala durkushewar harkokin kuɗi ya fi shafan kasashe matalauta kana a cikin wata sanarwar bayan taro na ministocin kuɗi daga manyan kasashen ishirin da shugabannin bankunan kasashen sun amince da wani abin da suka kira tsari na bai ɗaya na tunkarar matsaloli daki-daki da karuwan kasashe masu tasowa da ke fama da matsalolin basussuka. shugabannin manyan kasashen ishirin mafiya karfin tattalin arzikin sun ce za su dakatar da biyan basussuka ga waɗannan kasashe tsawon watanni shida bisa ga cewar kamfanin dillancin labaran associated press wa'adin jinkirin biyan wasu basussuka da suka kai dala biliyan goma sha hudu zai cika ƙarshen wannan shekara kungiyar kasashen g20 ta ce za ta ƙara lokacin biyan bashin zuwa cikin watan yunin shekarar 2021 a ƙarshe uwar gidan shugaban amurka melania trump ta ce ɗanta baron trump mai shekaru goma sha hudu da haihuwa ya kamu da coronavirus amma tuni gwaji ya tabbatar da ya warke ba shi ɗauke da ƙwayar cutar kuma da farko fadar white house ta ce gwaji ya nuna ba shi da cutar bayan an gwada shi da iyayensa inda aka tabbatar da iyayen sun harbu a farkon wannan wata uwar gidan shugaban kasan ta ce ta ji daɗi da dukkaninsu uku suka kamu da cutar a lokaci ɗaya yadda za su iya kulawa da kuma jinyar juna labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Majalisar Dokokin Najeriya ta fara nazari akan kundin kasafin kuɗin shekara mai zuwa domin gudun irin koma bayan da aka yi ta samu a baya wajen tantance kasafin wanda ya sake samun jinkiri wajen aiwatar da shi kamar yadda ya kamata. Wakilin Madina Dauda ta haɗo mana da wannan rahoton. Muhimmin aiki a bitar kasafin kuɗin shine kira da kwamitocin majalisa ke yi wa shugabannin hukumomi da ma'aikatun gwamnati ɗaya bayan ɗaya suna kada kasafin ma'aikatunsu wanda yakan taimaka wa majalisar wajen tantance wasu batutuwan da aka kiyasta cikin kasafin. Manyan jami'an gwamnati a wannan shekara dole ne su miƙa wuyansu domin amsa tambayoyin 'yan majalisar kan sha'anin kasafin kuɗi da aka ware wa ma'aikatunsu a wannan lokaci kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya yi umarni. I have directed all ministers and heads of agencies to be personally available for budget defense. A nan shugaba Muhammadu Buhari ne yake yi wa ministoci da shugabannin hukumomi gargadi cewa lallai su ne za su je gaban kwamitocin majalisar da kansu ba wai su yi aiki ba. A lokacin da yake yi wa muryar Amurka ƙarin haske akan matakin hukunci da majalisar za ta yi wa shugaban hukumar da bai bi umarni wajen halartar zaman kare kasafinsa ba. Sanata mai wakiltar jihar Neja ta gabas Muhammad Sani Musa ya yi bayani cewa ɗabi'ar ƙin halartar kiran da aka saba yi wa shugabannin hukumomin gwamnati gwamnatin yana cikin damuwar 'yan majalisar mun ɗauki aniyar cewa duk wanda aka kira a ranar da ya kamata a kira sa bai zo ba to mun tabbatar cewa baya buƙatar kasafi a nashi ma'aikatan kuma haka sakamakon za ta zama sai ku hana shi kwarai da gaske kundin tsarin mulki ne ba ku wannan hurumin ko ya ba wannan matakin ya ba mu dama mu ɗauki wannan matakin saboda dole ka zo ka gaya mana mai kashin fida za ka yi ta ina kuma kuɗin nan ai kasafi ne aka yi na ƙasa ga baki ɗaya tunda kai baka iya zuwa ka gaya mana abin da za ka yi ba wani na da niyyar ya zo wannan kuɗi kuma ana neman sa ko ta ina sai mu ɗauki wannan kundin da aka kai niyyar zama za a yi da kai mu ɗauka mu kai wani wuri abu ɗaya ne da ba za mu iya ɗauka ba shine kuɗaɗen albashi da sauransu amma wai wani capital project za mu ɗauka sai mu kai inda muka san al'ummar mu za su mori wannan abu. distinguished senator muhammad sani musa za ka iya gaya mana ko kashi nawa cikin ɗari ne aka aiwatar da kasafin kudin shekara 2020 ɗin nan domin bullar corona ta sa kun sake yi mata garin bawul. a yanzu da nike magana an sake kudin kashi eh, an sake kusan kashi hamsin na kasafin da aka yi na 2020 wanda yake kuma muna sa ran kafin shekaran ta shuɗe zuwa wata mai zuwa za su sake sake mana kusan ah, kashi 20 ya kama kusan kashi 70 na wannan adadi da aka yi to kaga ko an samu ci gaba ya zuwa yanzu dai majalisar dokoki ta riga ta yi wa kundin kasafin kuɗin karatu na biyu wanda yake nufin an kai sigar da shugabannin hukumomin za su fara kare kasafin ma'aikatunsu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gai da madina dauda to daga najeriya sai mu tsallaka makwabciyar ta jamhuriyar niger inda a karan farko shugabannin kamfanin harun printing mai aikin sabunta lasisin tuki suka mai da martani bayan da wani ɗan fafutuka ya maka kamfanin a kotu saboda zarginsa da samun wannan kwangila ta haramtacciyar hanya. Wakilin murya Amurka a mai wani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Tun a farkon watan nan na Oktoba ne Bana Ibrahim mai fafutuka ta yanar gizo ya kalubalanci kamfanin Harun Printing a kotu. saboda a cewarsa alakar da ke tsakanin ministan sufuri da shugabannin kamfanin ta yi tasiri wajen ba da wannan kwangila ta dubban miliyon sefa a cewarsa idan aka yi la'akari da rahoton binciken hukumar yaƙi da cin hanci ya kamata alkali ya soke wannan kwangila halsiya a turance ita ta hudo takarda ta ce ta yi bincike abu ne da an kai da sun ka saba mu dokokin ƙasar niger kuma ta yi imanin cewa akwai hulɗa tsakankanin kamfanin nan da take ba da lasan sabon lasan da kuma iyalin minista mai sufuri. To amma da yake mai da martani a taron manema labaran da kamfanin Harun Printing ya kira jami'insa Siraji Isa ya yi watsi da wannan zargi. Kamfaninmu bai zo don siyasa ba. bai shiga harkar siyasar Nijar mu aikin da muka zo shine Jean Kwali Lasisi mu mai da shi Lasisi na zamani ga duka abin da ake wani minista ne ake jawowa dan minista ake jawowa matan minista yan minista siyasa ce ake a ci gaban wannan takaddama dan gwagwarmayar ya shigar da kara ta biyu a hukumar yan sandan farin kaya saboda a cewar sa shugabannin harun printing sun yi yunkurin bashi cin hanci domin ya janye karansa ta farko lokacin da sun ka tuntube ne eh, biyar ga watan oktoba ne bayan da sun ka tura min eh, wasiƙa ta wayan hannu sun ka ce suna neman in janye Eh, karan da na kai na hwari eh, don su bani miliyon guda sai da sun ka rubuta miliyon guda in birka a turance bayan minti guda sai da na tura wasikan nan ga police judiciaire to sai dai a nan ma jami'an na kamfanin buga lasisin sun ce kasafi bana ibrahim ke musu saboda haka su ma suka garzaya kotu in ji siraji a shekarar 2019 ne harun printing ya buɗe kofofinsa a nan nijar bayan samun kwangilar sabunta lasisin tuki to amma tun daga lokacin da binciken hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ya gano cewa an yi cuwa-cuwa wajen ba da wannan kwangila ake ta kai ruwa rana tsakanin wasu 'yan ƙasa da shugabannin kamfanin sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar A gai da silamun Mani Barma masu haro kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin, sai kuma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo VOA hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya yayin da ake kara kira ga hukumomi su dauki tsauraran matakan shawo kan matsalar fyaɗe a najeriya yan fafatuka da masu kula da lamura na ci gaba da tsokaci kan shawarar da gwamnatin jihar kaduna ta yanke na dandake waɗanda aka samu da wannan laifi a cikin hirarta da shirin domin iyali 'yan gwagwarmaya hajiya rabi salisu ibrahim wadda take fafutuka wajen ganin bayan wannan lamari ta ce aiwatar da wannan dokar na iya gamawa da cikas matsalan da za a iya samu shine wurin aiwatarwa shi wannan fyaɗen fa ana kashe kuɗi a gurin uh, tabbatar ma da maganan fyaɗe yau idan aka samu mutum ya yi fyaɗe kai da uh, aka ma yarka fyaɗe in ka je gurin 'yan sanda in dai ba kana kusa da waɗannan centers da muke da su ba salama center kamar kila an yi fyaɗe a ikara kafin ka ɗauko ka zo asibitin dutse ko ka je zariya gamba ba kila ya yi maka nisa daga ƙauyaku wani gurin akwai kwale-kwale sai an shiga an je an ɗauko mutum wani baya iya zuwa zuwa wayannan duk asibitin da ka je na gwamnati sai ka biya kuɗin da za a duba yarka sannan kuma shi wanda ya ma yarka fyaɗe shi ma sai ka biya kuɗin da za a duba shi yan sanda idan za a tafi wani lokaci sai ka ba su kuɗin mai ko ka musu shatan mota to duk wayannan abubuwan kashe kuɗi ne ba ƙauye yana zaune an yi ma yar shi fyaɗe ba sani ba sabo ba tare da ya san haka zai faru ba sai ka ga mutum ya kashe sama da dubu ishirin talatin to wani lokaci shi yake sa iyaye suke yafa maganan fyaɗe kuma wannan abin da ake yafa shafewa shi yake sa dole dole aka kai wani guri a cikin shari'a sai ka ga babu hujjojin da za a hukunta mutum akwai um, sarkakiya da kalubale a cikin al'amarin fyaɗe. ita gwamnati ba ta ware wani kuɗi ne saboda wannan hidiman na kuɗaɗen da ke magana ana kashewa. To gaskiya ko tana warewa mu dai mu sani ba a matsayin mu na ƙungiyoyi masu zaman kanmu daga kuɗin mu muke ɗauka muke yi sannan kuma wani lokaci su kuma iyayen su ma idan aka samu wasu ƙungiyoyin da ba su da ƙarfi kamar namu su iyayen ne za a ce ki je ki kawo kuɗi za a ba yan sanda ki kawo kuɗi za a ba asibiti ki kawo za a yi biya kuɗin moto a dinga kai komo a ce inda aka yi fyaɗen ma sai an koma an ƙara bincike banda division sun yi bincike an je state CID sai an ƙara bincike gabatar da wasu ayyu abubuwa da yake da nuna alaman cewa lalle an yi fyaɗe misali jini ko kuma yanka ko kayan da aka yi amfani da shi ko sutura to sai ka ga mun ajiye waɗannan shaidun har sun lalace ba tare da an kai ga yin hukunci ba idan an je high court sai ka ga ba a samun kwararan hujjojin ma da za a a hukunta wanda ya aikata laifin alhali inda ana yin hukuncin da a cikin lokaci ana yin accelerated hearing wanda za a dinga yi ana yi kamar yadda ake yin kotutukan um, zaɓe in aka yi siyasa za ka ga an ɗibi wani adadi an ce daga yau zuwa wata kaza ana so wannan shari'an ta gama daga nan me yasa a fyaɗe ba a yin haka sai a bar kes ɗin yayi shekara goma shekara goma sha biyar har yanzu ba a yanke hukunci ba kamar yarinyar da aka ma fyaɗe a nan gwando dosa kowa ya dinga nuna yana Yana da ra'ayi gwamnati ta shiga cikin kes din tun shekarar dubu biyu da goma sha biyar har yanzu ba a yanke hukunci ba daga kotu karama wata magistrate court inda ba su da hurumin yanke hukunci ga wanda ya aikata fyaɗe wannan kotun da ake kai masu fyaɗe kusan bata lokaci ne saboda kullum sai dai a kira mutum a ce kai ne wane dan wane da kai da gwamnati kuna shari'a kan fyaɗe ka ji laifinka to a mai da kai gidanka so sai a shekara bakwai ana ƙara maimaita mai ba shari'a ake yi ba ana jiran wai shawara daga ma'aikatar shari'a ita ce abin nan ministry of eh, justice department of public prosecution su suke ba da advice idan muka kai komo gurin su yaya magana advice yaushe za a kai mu high court sai su ce suna jiran ma'aikatan hukumar yan sanda su ba su original case diary wannan case diary ne wai ya tattara bayanan bincike wanda a kan shi za su duba su ko su ba da shawara to tsakanin hukumar 'yan sanda da ma'aikatan shari'a sai su shekara biyar su fito da shawaran ba sannan mutum yana na ana kawo shi wai ana maimaita laifi in gwamnati tana so ta wani abu akan wannan ya kamata ne ta samu wani committee na implementation ya zama na ana da committee yanda suke yin budget idan gwamnati na da interest to ta yi wani committee na implementation akan tabbatar da um, hukunci ga wanda suka aikata fyaɗe mujarradin a kama su kawai a kai su gurin 'yan sanda ko a kai su kotu za ka ga cewa mutum an je an yi belin shi da maƙudan kuɗi ya fito kuma maganan ma wasu ko kotu ba ta zuwa sai dai mu zauna mai kuka akwai kes ɗina da ya dinga yawo na al'amin wani yaro wanda aka mishi luwaɗi har tsutsotsi na fitowa a jikin shi bayan kamar kwana goma sha shida na je gurin saboda mu ji wani kotu za a kai mu aka ce wai daga baya bayan sun ansa a karaman police station aka ce wai daga baya wai ba su suka yi ba haka na fashe da kuka a gaban kowa a gabana. nan aka sake su suka tafi sai mutum ɗaya da bai da wanda zai belin shi shi kawai aka kai shi kotu aka gabatar da shi su biyar suke aikata luwaɗi da yaro yanzu haka hayyo yana nan tsutsotsi na fitowa a jikin shi asibiti ake kai shi wata uku hayyo bai warke ba to ina za mu je da irin wannan aikin tun da kin daɗe kina bin irin waɗannan eh, lamura na magana fyaɗe kuma kin ga duk wannan kalubale shine ma ya baki ilimi ko masaniya akan irin waɗannan matsaloli da ake samu menene a takaice kike ganin zai iya zama magani na kawo maslahar wannan fyaɗe gaskiya maslaha da maganin wannan fyaɗen shine a daina yi ma hukunci rukon sakainan kashi daga ɓangarorin lauyoyi da ɓangaren shari'a da bangaren hukumar 'yan sanda ya kamata tun da gwamnati take da wa'annan duka bangarorin ba nawa ba kes din fyaɗe in an je kotu ba cewa ake yi rabi da wana ba gwamnati da wana ake cewa kuma ko da iyaye sun yafe gwamnati tana da haƙƙi kan cewa a ci gaba saboda criminal case ne kuma state case ne ya kamata a ce gwamnati ta sa wasu kwamiti na implementation watan kwamitin zartarwa da tabbatarwa idan aka yi fyaɗe ya zamana cewa ya ta shi a alhakin waɗanda aka mafyaɗe ya koma hannun gwamnati saboda wannan kai komon da iyaye suke da kuɗin da iyaye suke kashewa yana sa su su yafe sannan su karɓi kuɗi wani lokaci su ce gara su yafe saboda ko sun je asara suke yi sannan daga baya shi wanda aka kama idan yana da hanya da kuɗi sai ka ga an sako shi ga su maƙota ne sun dawo cikin society community ɗaya an zama abin gaba so shi ya sa mutane da yawa suke rufewa ba sa fitowa su faɗa idan gwamnati za ta yi mana mana adalci a nan ya kamata a ce waɗannan asibitocin da suke na gwamnati a kowane local government ko gunduma suna iya duba maganan fyaɗe to a sauwaƙe ma iyaye ya zama kyauta ne ake dubawa ba dole kawai sai salama santa ba saboda nisa kuma yawan waɗannan abubuwan sun fi faruwa ne a karkara ba a cikin birane ba ban ce ba a yi a birane ba amma yana da yawa a cikin ƙauyaku idan aka sauwaƙa ma wanda aka mai shi fyaɗe ta hanyar kashe kuɗi zai zama da sauƙi sannan ya zama na an samar da wasu kila lambobi wanda daga an an yi wannan fyaɗen kamar yadda muke bayarwa za ka ga cewa an je an je police station gwamnati ta karɓi ragaman daga nan su kansu 'yan sandan za su ji tsoron saki idan suka ga gwamnati ne da kanta ba mu kungiyoyin kare haƙoƙi ba saboda wani lokaci idan suka ga gwamnati za ka ga sun yi hoɓasa an kai sannan kuma ba nan ne gizo take saƙa ba idan aka tafi gurin shari'a a tabbatar cewa an yi shari'an a ƙa'idajjen lokaci wanda zai sauƙaƙa ma wannan wannan shine a kirkiro mana da family court a nan jihar kaduna an taba yin shi kotun yara na tafi da wanda za a ce wannan kotun an ware ta saboda sauraron abin da ya shafi harkan fyaɗe to idan aka yi wannan kotun za a dinga yanke hukuncin fyaɗe cikin wata biyu uku hudu biyar ba zai wuce shekara ba to wannan yanke hukuncin da za a yi za a dinga ganin kokarin da gwamnati take yi ba wai ba ta kokari ne amma ba a gani saboda yawan saki da kuma lalacewan kes ɗin fyaɗe da ya yawa sai ka ji abu abin in ban da mu mun ara mun yafa mutum sai ga ji kamar ana so a sa rashin kwarin gwiwa a cikin al'amarin amma idan mutum dama dan Allah yake yi to ko da ya samu na kasu zai dauke shi a matsayin challenge ne gwamnati ta samu wani kuɗi da za ta yi ware yadda take ware kuɗin budget kamar yadda nake ta misali da corona wannan fyaɗen akwai kashe kuɗi a cikin shi ita ma gwamnati ta ware makudan kudaden da za ta aje domin tallafa ma waɗanda aka musu fyaɗe wasu ba sa iya komawa a inda aka san su sai sun tashi a gurin ko a tsangwame su wannan abin ne yake ƙara kawowa wasu ma sai su yi shiru idan an ma 'ya'yansu fyaɗe idan gwamnati tana so ta yi kuma za ta iya yi abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakuwar tamu 'yan gwaggwarmaya rabi salisu ibrahim da wakilin mu isa lawal ikara da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma cibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kuna iya sake sauraron wannan shiri da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu kai mata su ne duniya su ne duniya Madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To Sarfilo a takaice jama'a Amurka da aka baiwa alhakin kare zaben shugaban kasa da ke tafe suna kira ga daukar matakai sabili da akwai yiwuwar ranar uku ga watan Nuwamba da ranaku masu biyowa ka iya fuskantar ba harin yanar gizo kadai ba har ma da tashin hankali ba hukumomin tarayya ne suka ba da wannan kashedin ba amma jami'an jihohi da wasansu ne ke faɗin cewa gangamin yakin neman zaben kasar waje ka iya haddasa matsaloli kama daga kananan tashin hankali zuwa wasu munanan abubuwa da ka iya faruwa sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya bayyana karara cewa amurka tana karfafa dangantakanta da saudi arabia inda yake sanar da cewa amurka za ta gina sabon ofishin jakadanci a babban birnin kasar riyadh a jiya laraba mark pompeo ya karbi bakoncin ministan harkokin wajen saudi arabia yarima faisal bin farhan al saud a ma'aikatan harkokin wajen amurka domin fara wata tattaunawa yana bayyana abin da ya kira shaidan shirin fahimtar juna da zammar faɗaɗa dangantakar shekaru 75 tsakanin ƙasashen biyu masu sauraro an mai karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishin mu na jamhuriyar Nijar. Kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyar mu ga iyalai da 'yan uwa da abokan arziki da mahal masarautar kumel baki daya. Na rashin Alhaji Usman Ayuba Ayyuka wanda ya rasu yana da shekaru ɗari da biyu a duniya. Ubangiji Allah ya ji kansa ya gafarta masa mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin baba ya makeri da ya na gabatar da shirin da kuma Cibahiru jiro ne wanda ya bada umarni na ma injiniyan mu na yau Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.